Kasar Amurka ta kasance shaidaniya muguwa a cikin kasashen duniya, fin karfi da kisan kiyashi kala-kala tun duniya na kwance. Kisan kiyashin da Amurka ta yi wanda ya fi daukar hankalin duniya shine wanda ta yi a Hiroshima da Nagasaki da ke kasar Japan a yakin duniya na biyu. Ta kashe dubban mutane ta hanyar sauke musu makamin nukiliya wanda shine yaki na farko a tarihin duniya da aka yi amfani da wannan makami. Mutanen da suka mutu a sanadiyar fashewar makamin bai kai yawan waɗanda suka mutu ba bayan fashewar wannan makami. A sanadiyar gubar radiation da wannan makamin nukiliyan ya saki a cikin bidiyon mu na yau zan ba ku cikakken labarin yadda kasar amurka ta gano sirrin hada makaman nukiliya da kuma yadda ta kaddamar da harin hiroshima da nagasaki Juyin juya halin neman makamashin nukiliya ya zo ne a watan Janairun shekarar 1939, watanni takwas kafin a fara yakin duniya na biyu. Wasu masana kimiyya da ke kasar Jamus da ake kira da Otto Hahn da Fritz Strassmann sun gano cewa fashewar uranium da neutron za su samar da radioisotopes sai masana kimiyyan guda biyu suka je suka samu wani shima masanin kimiyya na nan kasar jamus mai suna Lise Meter domin su tattauna bisa wannan bincike nasu su dai wa'annan masana kimiyya sun kasance yahudawa mazauna kasar jamus bayan sun tabbatar da wannan bincike nasu sai suka tsere da kasar jamus zuwa kasar denmark a wani gari da ake kira copenhagen domin zuwa su sanar da wani mutumi mai suna niels bohr a lokacin da suka je bohr yana shirye-shiryen tafiya kasar amurka kuma haka aka yi ya isa birnin new york a ranar 16 ga watan janairun shekarar 1939 bayan bohr ya isa kasar amurka ya tattauna wannan batu da albert einstein john archibald Wheeler da dai sauransu kafin ya sanar da shirin wa duniya. Wannan masana kimiyya na ƙasar Amurka sun karbi shirin sun ci gaba da yin bincike a kai. A ranar 26 ga watan Janairu aka gano wani tsari da suke kira da fission. Sai wani masanin kimiyyar lissafi wato physics kenan mai suna Enrico Fermi ya ba da shawara ga Bohr cewa za a iya fitar da neutrons yayin aiwatar da shirin fission. Da haka akwai yiwuwar ya ba da nukiliya. Waɗannan shawarwari sun haifar da ɗimbin ayyuka a duniyar kimiyyar lissafi wato physics. nan fa suka shiga bincike iri-iri domin samar da makamashin nukiliya a hankali a hankali suka warware sarkaƙiyar da ke tattare da shirin na kuma a watan Yuni shekarar 1940 ne aka samu ainihin abubuwan da suka shafi makamashin nukiliya a faɗin kimiyyar duniya yayin da yakin duniya na biyu ya barke a watan satumba shekarar 1939 lokacin da adolf hitler ya kaddamar da hari akan kasar poland sai kasar amurka ta fara tunanin cewa lallai wannan yaƙi dole ya shafe su nan fa ta kaddamar da wani shirin kimiyya mafi girma da aka yi a wancan lokacin. Kasar Amurka ta samar da guraren aiki 37 a faɗin ƙasar na yin gwaje-gwaje da jami'an kimiyya dubu ɗari gami da ƙwararrun masana kimiyyar lissafi wato physics waɗanda suka lashe kyautar Nobel Auto da suka hada da Enrico Fermi, Richard Feynman, Ernest Lawrence da Harold Urey. A karo na farko da gwamnatin ƙasar Amurka ta buƙaci taimakon masana kimiyya duk don su gano hanyar samar da makamin nukiliya. Wannan bincike na samar da makamin wani mutumi ne da ake kira George B. Pengram na Jami'ar Columbia ne ya yi shi. Pengram ya shirya taro tsakanin Fermi da jami'an sojojin ruwan kasar Amurka a cikin watan mari shekarar 1939 domin tattauna akan wannan shiri wanda shine karo na farko da aka sanar da mahukuntan kasar Amurka dangane da shirin. Daga baya suka jawo wani masanin kimiyyar da ake kira Easton shi ma ya shigo cikin tafiyar. Bayan wannan zama su ukun sun yi tattaki zuwa birnin New York domin gana da masanin tattalin arziki na hukumar farko ta kasa mai suna Alexander Sachs domin tattauna akan wannan bincike. Da jin haka sai Sachs ya tattaki domin zuwa ya samu Franklin Roosevelt shugaban kasar Amurka na wannan lokaci domin ya bayyana masa mahimmancin wannan bincike na fission da na nukiliya bayan da suka gamzar da roosevelt sai ya kafa kwamitin shawara kan sinadarin uranium inda ya naɗa Lyman Briggs daraktan ofishin kula da ka'idoji na kasa don shugabantar wannan kwamiti. A cikin watan Fabrairu shekarar 1940 aka ba da dala dubu shida domin fara aikin binciken zuwa lokacin da aka kammala shi aikin ya ci zunzurutun kuɗi wanda ya haura ma dala Amurka biliyan biyu. Jami'an ƙasar Amurka suna sarasarai da burin adafci na nukiliya a cikin wasikar ta rubuto wa Roosevelt shugaban ƙasar Amurka. A lokacin ita ma ƙasar Birtaniya ta fara nazartar wannan shiri na fission kuma Ure da Pengram sun ziyarci kasar Birtaniya domin ganin yadda ake ciki a nasu binciken. A watan Agustan shekarar 1943 duk a lokacin kasar Amurka ta shiga wannan yaki aka kafa kwamitin haɗin gwiwa na Birtaniya da Kanada. Daga baya duk a wannan shekara waɗannan masana kimiyya suka yi ƙaura zuwa kasar Amurka domin a ci gaba da binciken a can idan an gano sai kowa ya koma ƙasarsa ya haɗa makamin. Lokacin Lokacin da suka isa kasar Amurka kuma bincikensu ya riga da ya nisa. A ranar 6 ga watan Disamba shekarar 1941, kwanaki biyu kafin kasar Japan ta kai hari kan Pearl Harbor, abinda zai jawo kasar Amurka cikin wannan yaki An sanya aikin binciken ƙarƙashin jagorancin Vannevar Bush da ofishin bincike da ci gaban kimiyya ta ƙasa OSRD ma'aikatan kimiyya da ke ƙarƙashin Bush sun haɗa da Jami'ar Harvard Press, James B. Canant, Pengram, Ure da Lawrence. aka haɗa ƙungiyar manya masana kimiyya da na lissafi duk a shirin nasu na samar da makamashi da kuma makamin na nukiliya sannan kuma an ƙirƙiri ƙungiyar taimakawa gwamnatin amurka da sa ido ta wannan fanni da suka haɗa da bush conant shi shugaban ƙasar na amurka roosevelt da mataimakin shugaban ƙasar na amurka na wannan lokacin mai suna harry wallace sai sakataren yakin ƙasar amurka mai suna harry stumson haɗi da babban hafsan sojojin ƙasar amurka george c marshall haka dai aka ci gaba da tura a wannan bincike gwaje-gwaje kala-kala an samar da sinadarai iri-iri har zuwa shekarar 1945 a wannan bincike an ɗauki injiniyoyi da masana kimiyya sama da dubu biyar a wannan shekara ne kuma shugaban ƙasar amurka roosevelt ya mutu duk dai a wannan shekara ne ƙasar jamus ta miƙa wuya a yakin duniya na biyu wanda ya kawo ƙarshen yakin a yankin turai amma kuma yakin ya ci tura a yankin pacific a ƙarshen shekarar ne masana kimiyyan suka ci nasarar samar da sinadaran da za su haifar da fashewar makamin nukiliya ta ɗayan ɓangaren kuma masana a fannin gere-gere sun ci nasarar samar da makamin abin da ya rage yanzu shine gwaji amma kuma al'amura ba su zo da sauki ba dole ne a haɗa ɗimbin kayan aiki masu ɗimbin yawa domin iya tantance nasara ko kuma gwazawar gwajin domin ba san yadda girma da fashewar wannan makami yake ba kawai dai abin da suka yi amfani da shi shine gwaji akwai yiwuwar abin ya wuce da suke tsammani don haka dole ne su ɗauki kasada kasancewa shine karo na farko da suka taɓa haɗa makami irin wannan domin yin wannan gwaji ɗaya daga cikin jagororin aikin mai suna oppenheimer ya zaba wani guri da suke kira alamo gordo bombing range wanda yanzu suke kira da white sand missile range dake ke new mexico An yi wannan gwaji a ranar 16 ga watan Yulin shekarar 1945 da safe, amma kuma garin ya yi duhu sanadiyar ruwan sama da walƙiya da ake yi. Duk da haka Hida suka yi wannan gwaji. bayan wannan gwaji sun samu abin da suke so amma kuma gubar da makamin ya saki bayan fashewar ya wuce misalin yadda suka auna gubar ita suke kira da radiation tana sa makanta kona fata idan kuma aka shaka sai lahira da dai abubuwa daban-daban kazalika tana ɗaukar dogon lokaci kafin ta washe labarin nasarar gwajin ya isa kunnen shugaban kasar amurka na wannan lokaci harry truman bayan mutuwar roosevelt lokacin da ya halarci wani taro na big three taro ne na kungiyar kasashe masu karfi guda uku a fadin duniya da aka gudanar a kasar Jamus. A nan ne Truman ya sanar da shugaban tarayyar Soviet Joseph Stalin cewa kasar Amurka ta yi nasarar mallakar sabon makamin kare dangi wanda ba a saba ganin irinsa ba. A ranar 26 ga watan Yuli ne manyan daulolin guda uku suka ba da wa'adi ga kasar Japan domin ta miƙa wuya a wannan yaki ko kuma ta fuskanci masifa ba tare da sanin cewa kasar Amurka ta mallaki makamin nukiliyan ba sai kasar Japan ta yi turjiya. haifa a nan ne aka fara shirin amfani da makamin nukiliya a kansu kafin nan an yi amfani da ƙananan makamai domin ganin cewa kasar japan ta miƙa wuya ba tare da an mata babbar barna ba a ranar 16 ga watan yuli 'yan sa'o'i kaɗan bayan an ci nasarar wannan gwaji wani jirgin ruwa mai nauyi mai suna USS Indianapolis ya bar tashar jiragen ruwa dauke da sinadarai da kuma kayayyakin hada makamin na nukiliya za a iya cewa kusan kaso 50 cikin 100 na sinadaran uranium 235 na kasar amurka ne ke cikin wannan jirgin ruwa sauran kaso 50 din kuma an kai su titian ne ta jirgin sama wannan jirgin ruwa mai dauke da kaso 50 din ya samu isa titian wurin da suke haɗa-haɗan da kuma fara aikin su a ranar 26 ga watan Yuli ranar da aka aika da sakon gargadi zuwa kasar Japan bayan ta yi watsi da wannan gargaɗi ne nan da nan suka fara haɗa makamin duba da cewa sinadari da kayan aiki yana ƙasa abin da ya rage kawai haɗawa ne suka hada makami na farko mai suna Little Boy bayan wannan jirgin ruwa da ya ɗauko kayan ya tashi daga tiniyan zai koma sai jirgin yaki da ke ƙarƙashin ruwa da suke kira da submarine mallaki na kasar Japan ya harba makami domin nutsar da wannan babban jirgin ruwa akan hanyar sata ta zuwa ƙasar Philippines a ranar 30 ga watan Yuli. Hakan shi ya kara harziga kasar Amurka da tarayyar Soviet. Wancan sauran kayan aikin da aka kawo ta jirgin sama shi kuma suka yi amfani da shi wajen hada ɗayan makamin nukiliya da suka sanya wa suna Patman, matan mutum mai kitse ko kuma a ce mutum mai faɗi. wadannan makaman nukiliya guda biyu sun kasance cikin shiri tare da kwamandojin sojojin ruwa na kasar Amurka umarni kawai suke jira domin su fara jefa makaman. Wani mutumi da ake kira Groves shine ya jagoranci kwamitin zabar garuruwan da za a harba wannan makamai a kasar Japan. a ƙarshen watan Mayun shekarar 1945 inda aka jera sunayen garuruwan kamar haka Kukura, Hiroshima, nigata da kuma Kyoto dukkansu manyan birane ne a ƙasar Japan. Birnin Kyoto shine tsohon babban birnin ƙasar Japan kuma shine na farko a jerin sunayen garuruwan da za a tasa daga aiki. Amma Stimon shugaban tarayyar Soviet ya kira Truman shugaban ƙasar Amurka kai tsaye domin a cire shi daga lissafi duba da cewa nan ne babban dandalin al'adun ƙasar Japan kuma ba su zo su lalata musu al'adu daga ƙarshe aka cire shi aka mai gurbin sa da Nagasaki birnin Hiroshima ya zama birni na farko da za a fara tarwatsawa saboda nan ne babban headquarter sojojin ƙasar Japan take matukan jiragen sama da makanikai na sojojin sama na kasar amurka duk sun samu horo na musamman wajen tuki da kuma gyare-gyare na jiragen sama da za a amfani da su wajen isar da waɗannan shiri mai suna b-29 Colonel paul W. Tibes Jr., kwamanda na Battalion 509, shine zai jagoranci tukin jirgin da zai fara kai harin na farko a Hiroshima. Shi da kansa ya zaba jirgi mai lamba 82 don yin wannan aiki. Jim kaɗan kafin ya tashi, da misalin karfe 2 da minti 45 na safe a ranar 6 ga watan Agustan shekarar 1945. Tibes ya sa ma'aikatan da ke shafa fenti da su zana sunan mahaifiyarsa a hancin wannan jirgi da zai jagoranci tukinsa. Sunan mahaifiyar tasa Enola Gay haka kuma aka yi wannan jirgi da aka sanya wa suna enola gay shine zai ɗauki little boy ɗaya daga cikin makaman nukiliyan Sarin samaniya ta yi haske, jirgin sama kuma ya tashi domin isar da aikinsa. Da misalin karfe 7 da minti 15 na safe, tibet ya tashi jirgin saman Eniolage zuwa Hiroshima. An yi amfani da awa ɗaya domin yin shawagi a saman Hiroshima a tabbatar da cewa babu wani matsala akan abin hari. Da misalin karfe 8 da minti 12, tps ya mika ragamar jirgin zuwa ga fabri wanda shine zai dauki nauyin jefa wannan bam. da misalin karfe 8 da minti 15 daidai fabri ya sake bam ɗin little boy akan hiroshima kafin ya taɓa ƙasa suka yi sauri suka juya akalar jirgin baya sannan suka yi sama sosai inda suka tabbatar da cewa zafi ko kuma iska ba za ta shafe su ba. Lituba ya ɗauki daƙiƙa 45 kafin ya kai daidai inda zai fashe. Tsayin kafa 1900 mita 580 a daidai wannan taki ne bam ɗin ya fashe. Daidai saman babban asibitin Hiroshima da suke kira da Shima Hospital. A cikin dakika guda bomb ɗin ya saki zafi wanda matakin sa ya wuce digiri 7,000 ma'aunin Celsius. Daga cikin mazauna yankin 343 dubu saba'in ne suka mutu nan take kuma a ƙarshen shekara adadin mutanen da suka mutu ya haura ma dubu ɗari a sakamakon gubar radiation da makamin ya saki ya lalata kashi biyu bisa uku na dukkan birnin hiroshima tibes ya dawo bayan sa'o'i biyu daga ma'aikinsa ya kuma samu lambar yabo sannan hankali labarin tarwatsa birnin hiroshima ya shiga ko'ina a fadin duniya jami'an kasar japan sun yi kirarin cewa su ma za su iya kirkirar wannan makami na little boy wasu kuma na cewa ba abu ne mai yiwuwa wasu kuma na cewa shi kadai ne bam din da amurka ta mallaka nan fa suka shafe watanni suna muhawara a su wasu kuma suka ce ai tarayyar sobiya ce ta dauki nauyin harin da aka kawo musu sun gama wannan muhawara ba zato ba tsammani a ranar 8 ga watan agustan shekarar 1945 kwanaki biyu bayan harin Hiroshima sai tarayyar Soviet ta shillanta yaƙi da Japan duba da cewa sun kimi wuya. Da safiyar ranar tara ga watan Agustan sojojin tarayyar Soviet suka mamaye Machuria da kuma tsibirin Sakli amma duk da haka babu alamun miƙa wuya tare da ƙasar Japan. Da misalin karfe 3 da minti 47 na safe B29 Boska ya tashi daga Tinian. Major Charles Sweeney ne matukin dauke da bom din Patman, bom na biyu daga cin bama-baman da aka hada a Tinian, mallaki na kasar Amurka. A zahiri dai Fatman ya fi Litubai bala'i domin sinadaran da aka loda masa ya nuka na Litubai kusan kaso biyu Da fari dai kasar Amurka ta so ta sauke wannan bom na Fatman akan birnin Kokura sun isa gurin da misalin karfe 9:45 na safe amma gajimare ya lulube gabaki ɗaya saman birnin na Kokura sun ɗauki tsawon lokaci suna shawagi a saman birnin sai ga wani jirgin yaƙi na kasar Japan kafin ka ce me suka juya akalar jirgin zuwa kudu suka nufi Nagasaki wanda dama shine zaɓi na biyu idan aka samu wata matsala a birnin Kokura Jim kaɗan kafin karfe goma sha ɗaya na safe a agogon ƙasar sai wannan jirgi ya isa Nagasaki amma kuma shi ma birnin alalaba yake da gajimare, don ya fi na kokura ma lullubewa kuma gashi man jirgin ya kusa ƙarewa matukin jirgin ya sanar da ma'aikatan cewa dama ɗaya suke da ita na wucewa saman nagasaki idan har suka wuce ba tare da sun jefa bom ɗin ba to lallai fa jirgin ba zai dawo ba saboda babu mai ana cikin haka ne sai wani guri ya dan washe har suka samu damar hango birnin nagasaki a wannan taki ne suka jefa bom ɗin fatman akan nagasaki ya kai daidai tsayin kafa 1650 mita 500 kafin ya fashe karfe 11 da minti biyu bom na fatman ya fashe a daidai yankin arewaci maso yammacin Nagasaki. Karfin fashewar bom ɗin Fatman ya kai ton 21,000 na TNT. Duba da cewa ba su samu jefa bom ɗin yadda suke so ba duk da cewa bom ɗin Fatman ya fi Little Boy bala'i mutane dubu arba'in ne kawai suka mutu a nan take akalla mutane dubu ne suka mutu a sakamakon gubar radiation a karshen wannan shekara ta shekarar 1945 kashi 40 cikin 100 na gine-ginen birnin Nagasaki duk sun shafe. A sakamakon wannan barna da aka yi wa kasar Japan a ranar 10 ga watan Agusta kwana ɗaya bayan harin Nagasaki, gwamnatin kasar Japan ta miƙa wuya, amma Amurka ta yi watsi da miƙa wuyan nasu inda ta ce za su kasance karkashin gwamnatin Amurka daga lokacin da suka mika wannan wuya karkashin jagorancin babban kwamandan kawance. Kazalika a wannan lokaci Groves ya sanar da Truman shugaban kasar Amurka cewa wani bom din zai kasance cikin shiri ko da wani abin zai kara tasowa. idan ka'idance dai yakin duniya na biyu ya kare ne a ranar 2 ga watan Satumba shekarar 1945. Ba da dadewa ba bayan tashin hankalin ya kare. Ɗaya daga cikin masana kimiyya da suka jagoranci shirin makamin nukiliya mai suna Philip Morrison ya kai ziyara zuwa Hiroshima domin nazartar hadarin da ke tattare da makamin bayan harba shi zuwan nasa ya ga abubuwan firgici kala-kala gabaki da asibitocin garin sun lalace likitoci 299 sun mutu 30 ne suka yi saura su ma da raunuka a jikinsu kowace ma'aikatar agaji sun shafe filayen jirgin sama da na ƙasa da na ruwa ko ina ya yi lebur duk wani ci gaba da aka samu a Hiroshima ya lalace tun daga nan ya daura marar yaki da makamin nukiliya kuma tun daga nan aka haramta amfani da makamin nukiliya a kowane irin yaki shekaru 78 kenan da kaddamar da harin Hiroshima Nagasaki amma har yanzu akwai sauran guraren da ba su kawo warkewa ba daga ciwon da gubar radiation ta haifar musu to masu kallona wannan shine cikakken labarin bisa nawa binciken me za ku iya cewa dangane da wannan labari mu haɗa ku a ƙasan comment section domin jin ra'ayoyinku kar ku ta ku follow ku like ku share sannan ku ci gaba da kasancewa da ni a kullum domin samun ingantattun labarai daga sassa na faɗin duniya ni ne naku bashi ke cewa sai Allah ya haɗa mu da ku a bidiyon mu na gaba